bismillahir rahmanir rahim kisar ma'abuta ramuka qissatu ashabil ukhdud a zamanin da an yi wani sarki azzalumi da yake hukunci a wata daga cikin alƙaryoyi wanda yake mayar da mutane sa maimakon ya ɗora su akan bautar Allah kuma ya kasance yana da wani boka wanda ya tsufa jugub sai bokan yake cewa sai bokan yake cewa sarkin lallai tsufa ta kama ni sai ka turo ƙaramin yaro da zan koya masa sihiri sai ya tura masa wani yaro domin ya koya masa bokancin sai dai kuma Allah ya nufi yaron da alheri sai ya kasance a hanyar yaron na zuwa wurin bokan akwai wani malamin da yake bautar Allah ta'ala sai yaron ya zauna a wurin malamin ya ji maganarsa sai kuma ta burge shi sai yaron ya zauna a wajen malamin ya ji maganarsa sai kuma ta burge shi to wata rana alhalin yaron yana kan hanyarsa sai ya gamu da wata dabba mai girma wanda ta tsare mutane daga wucewa sai ya ce a yau zan san boka ne ya fi daraja ko malami boka ne ya fi daraja a wajen Allah ko malami sai ya ɗauki wani dutse ya ce ya Allah idan al'amarin wannan malami shine ka fi so fiye da na boka to ka kashe wannan dabbar don waɗannan mutanen su shige sai ku ya jefe ta ya kashe ta mutane suka shige sai ya zo wurin malamin ya ba shi labari sai malamin ya ce masa kai yaro a yau ai lallai kafi ni falala kai yaro a yau lallai kafi ni falala amma lallai sai an jarrabe ka sai dai idan jarabawar ta zo maka kada ka nuna ni sai ya zama daga karamomin wannan yaron ya kasance yana warkar da makaho da mai kuturta kuma yana ba da maganin kowace cuta yana ba da maganin kowace cuta sai wani abokin zaman sarki makaho ya ji wannan lamarin ya zo wa yaron da kyautuka masu yawa ya ce duk abin da yake nan naka ne idan ka warkar da ni sai yaron ya ce lallai ni ba ni warkar da kowa mai warkarwar shi ne Allah ta'ala idan har ka yi imani da Allah sai na roƙe shi ya warkar da kai sai wannan makahon ya yi imani da Allah sai Allah ya warkar da shi yayin da ya koma majalisar fada sai sarkin ya ce masa wane ne ya dawo maka da ganinka sai ya ce ubangiji na sai sarkin ya ce shin kana da wani abin bautan ne ba ni ba sai mutumin ya ce eh ubangiji na kuma ubangijinka Allah sai ya sa aka kama shi aka yi ta azabtar da shi har sai da ya nuna wannan yaron sai aka zo da shi sarkin ya ce masa ya kai ƙaramin ɗana har bokancin naka ya kai kana warkar da makafi da kutare kana kaza kana kaza sai yaron ya ce lallai ba na warkar da kowa kawai Allah ta'ala ne yake warkarwa sai sarkin ya sanya aka kama wannan yaron aka azabtar da shi har sai da ya nuna wannan malamin sai aka zo da malamin aka ce masa ka bar addininka sai ya ƙi sai aka zo da zarto aka ɗora a wurin guntule kansa ya faɗi biyu matacce sai aka zo da abokin zaman sarki aka ce masa ka bar addininka sai ya ƙi shi ma aka zo da zarto aka ɗora a wurin guntule kai aka guntule ya faɗi biyu Sa'annan aka zo da yaron aka ce masa ka bar addininka sai ya yaƙi sai sarkin ya ce ku tafi da shi ga ƙololuwan dutse idan ya bar addinin sa to idan kuma bai bari ba ku wurgo shi daga can sai yaron ya yi addu'a ya ce ya Allah ka min maganin su da abin da ka ga dama sai dutsen ya girgiza da su suka faɗo sai yaron ya zo wurin sarki yana tafiya sai sarkin ya umarci sojojinsa ya ce ku tafi da shi tsakiyar teku idan ya fita daga addinin sa to idan kuma ya ƙi ku jefo shi a cikinsa ku jefa shi a cikin teku sai yaron ya yi addu'a ya ce ya Allah ka min maganin su da abin da ka ga dama sai kwale-kwalen ya juyar da su a ruwa ruwa kuma ya haɗiye su sai yaron ya dawo yana tafiya a gaban sarki ya ce lallai kai ba za ka iya kashe ni ba sai ka aikata abin da zan umurce ka da shi sarkin ya ce to menene shi yaron ya ce ka tara mutane a akan bagire ɗaya sai ka tsire ni a jikin tankar dabino sai ka ɗauki kibiya daga bakata ka jefe ni da ita ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro bismillahi rabbil gulam bismillahi rabbil gulam to lallai idan ka aikata hakan za ka kashe ni sai sarkin ya jefe shi ya ce da sunan Allah Ubangijin wannan yaro sai yaron ya mutu sai mutane suka ce mun yi imani da Ubangijin wannan yaro mun yi imani da Ubangijin wannan yaro na bi rabbi hazal gulam sai aka ce wa sarkin abin da kake tsoro ya faru da kai lallai mutane sun yi imani sai umarni a tona ramuka a bakin ƙofofin gari sai aka tattona aka iza wuta a cikin ramukan daga nan ya ce duk wanda bai bar addininsa ba to ku jefa shi a cikinta sai suka aikata hakan har zuwa lokacin da aka kai ga wata mata daga cikin muminai alhalin a tare da ita akwai ƙaramin yaronta sai ta yi turus ta ki faɗawa wutar sai ɗanta ƙarami yake cewa ya ke mahaifiyata ki yi haƙuri domin kina kan gaskiya to waɗannan su ne ma'abuta azabtar da mutanen ramuka waɗannan su ne ma'abuta ramuka waɗanda Allah ta'ala ya ba mu su a cikin suratul buruj ya ce ya la'ance su Allah ta'ala ya ce Allah an ci ma'abuta ramuka utila ashabul ukhdud wato wuta ma'abuciya huruwa ramuka wadda aka shirya wuta ma'abuciya huruwa a lokacin da suke akan gefenta a zazzaune alhalin su akan abin da suke aikatawa ga muminai suna halarce kuma ba su musu komi ba face sun yi imani da Allah mabuwayi abin godiya wanda yake da mulkin sammai da ƙasa kuma Allah akan kowane abu halartacce ne الله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته